This is the voice of America. The following program is in Hausa. In Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan kara mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim ayawa da kuma juma'a ali ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsin bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku rahotanni kan shirye-shiryen zaɓe da kuma fashin baki kan harkokin mulki a najeriya za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Yau Asabar ɗinnan idan Allah ya yarda waɗanda suka cancanci yin zaɓe suke koma rumfunan zaɓe domin zaben gwamnoni da wakilan majalisun wakilan jihohi a Najeriya. Da a yi zaben na yau ne makonni biyu bayan da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya zama shugaban farko wanda yake kan mulki da ya sha kayan zaɓe ta hanyar jefa ƙuri'a. Masu lura da harkokin siyasar Najeriya sun ce a bayan 'yan takara kan wuce makiɗi da rawa wajen neman ganin cewa ko mun tsiya sai an zaɓe su. sukan ɗauki wasu matakan da basu kamata ba da suka hada da amfani da dabarar musgunawa masu zaɓe da sace akwatunan zaɓe da dai sauransu. Jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga 'yan siyasa da su buƙaci magoya bayan su cewa su gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Duk wanda yake ganin an kwale shi to ya nemi hakkinsa ta hanyar kai ƙara kotu. Amurka ta yi kira ga 'yan Najeriya da su maimaita abin da suka yi a lokacin zaben shugaban kasa, a gudanar da zaben na yau cikin lumana da kwanciyar hankali. Kafofin yada labaran Amurka sun ba da rahoton cewa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton za ta ba da sanarwa a hukunce ta niyyar ta na neman jam'iyyar ta ta tsaye da ita takarar shugaba a shekara ta 2016 baɗi kenan idan Allah ya kai mu. kafofin da suka san shirye-shiryen da take sun ce tsohuwar sakatare ta harkokin wajen amurka za ta bayyana aniyar ta ne a wani saƙon faifan bidiyo da za a sa a dandalin yanar gizo daga nan za ta ɗauki matakin kai ziyara jihohin da suke zaɓe da wuri jihar iowa da kuma new hampshire wannan ne zai zama karo na biyu bayan yunkurin da ta yi a shekara ta 2008 ya ci tara lokacin da jam'iyyar democrat ta tsaye da shugaba barack obama a zaman takarar takararta ana ɗaukar hillary clinton a zama mai farin jinin jam'iyyar democrat ɗin ta tsaye da ita takarar shugaba idan har allah ya sa aka zaɓe ta to za ta zama macen farko da za ta zama shugaban ƙasa a tarihin amurka wata kotun tarayya a topeka jihar kansas nan amurka ta caji wani mutum mai suna john buka dan shekara ashirin da haihuwa da laifin ƙoƙarin ta da a wani sansanin soja a zaman wani bangare na makarkashiyar goyon bayan kungiyar islamic state jiya juma'a ma'aikatar shari'a ta bada wannan rahoton jama'a sun ce jiya juma'a aka kama mr buka a lokacin da 'yan sandan ciki suka gana kusa da sansanin sojan haka kuma an kama mutum na biyu mai suna alexandra blair dan shekara 28 aka caje shi da laifin sanin shirye-shiryen da mr buka yake yi ba tare da ya sanar da hukumomi ba idan har aka sami jan buka da laifi ana iya yanke masa hukuncin daurin rai da rai waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a makon gobe idan allah ya kamu sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai yi wa majalisar dokokin amurka da ke ta baba jawabin jadawalin yarjejeniyar da suka kula da kasar iran akan shirin nukiliyar ta sanatoci daga dukkan jam'iyyun suna aikin ganin an samu isasshen kura zartar da dokar da za ta wa majalisar damar amincewa ko kuma kin amincewa a yi wa iran ɗin sassaucin takunkumin da aka aza mata jiya juma'a mai baiwa shugaba shawara akan harkokin matakan tsaron cikin gida ben ross ya yi watsi da furucin da shugabannin iran suka yi cewa duk wata yarjejeniyar da aka kulla za ta sa nan da nan a ɗage takunkumin da aka aza ma iran ɗin. mr rose ya ce matakin da shugaban addinin iran ayatollah hamaini da kuma shugaban kasar hassan rouhani suka ɗauka sun ɗauka ne a saboda matsin lamba daga cikin kasar amurka ta la'ani shawarar da kasar pakistan ta yanke na sako wanda ake zargi da laifin kitsa makarkashiyar hare-haren da aka kai mumbai na kasar india a shekara ta 2008 da ya kashe mutane 166 jiya juma'a mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff ratke ya ce amurka ta damu ainin kan belin da kotunan kasar suka bayan na zakiwar rahaman wanda tuni har an sake shi kafin a bada belin shi mr rahaman jiya juma'a india ta kira wakilin pakistan a birnin new delhi abdulbasit ta bayyana rashin amincewarta ga wannan matakin hare da aka kai sun raunana dangantaka tsakanin india da pakistan waɗanda tun lokacin da suka sami 'yanci a 1977 sun yi yaƙe-yaƙe har sau uku. Labaran duniya kenan kuka saurara. malam ladan kana shirin kai mu jihar oyo lokaci ya kwace mana a shirinmu na asuba kwarai da gaske haka ne yake wakilinmu na jihar oyon hassan umar tambol shine ya zagaya domin jin ra'ayoyin jama'a game da wannan zaɓe da ake gudanarwa yau Alhaji Mahalu Sarkin Hawa. Alhaji Mahalu Sarkin Hawa ka shirya ma wannan zaɓe na gobe? To na shirya mai sosai. In Allah nuwa da ni da yara na da mata na duk za mu zo mu je amma ba don kuɗi ba. Allah so muna da kuri'a. Mun rika kuri'a mu gaskiya Ko wani muna da kuri'a. Watan katin zaɓe kenan. Eh muna da katin zaɓe mu da iyalin mu aje. Hajiya Hauwa mai lemu. Hajiya hawa ke ma ke shirya ma wannan zaɓe da za a yi an jima kaɗan? Ina da katin zaɓe na Allah yadda wanda zai iya sawa akan gaskiya da gaskiya rike gaskiya a zauna lafiya. Mi kike kike la'akari da shi kika hanki kaɗa ma wanda kike so ƙuri'a? Ina la'akari da zaman lafiya da biyayya da yake wa al'umma annabi ba tashin hankali a jihar ƙasar Wayo. Alhaji Yakubu a kinya a na shirya kwarai wallahi na tanaji ƙuri'ata. Suna na Tayo Wahab. Ka shirya mazaɓen gobe? Eh. ina da kati kuma na san wajen da zan isa abin gobe sunana kasim osodiran na siriya da in sabe ne sunana umaru dambesi kin kara alhamdulillah a shirye nake kuma da in ba da gudunmuwa ta a game da wannan zabe eh ina da rijistoci na ina da tau rijista kuma iyali na guda biyu duka suna da rijista kuma duk za ku kada ƙuri'a insha Allah rabi gobe za mu ta jiwa ƙuri'a da ni da mata na kaga ma shaida ga katin zabe na na mata ta guda hukumar zabe ita bakin kakakinta Mr. Falimo ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben. Shiko kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Alhaji Muhammad Musa Katsina ya ce sun jibge jami'an tsaro kimanin dubu ashirin don tabbatar da doka da oda a lokacin zaben. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To, banda nazarin shirye-shiryen zaɓe wakilin a jihar Kano kuma Mahmud Ibrahim Kuri ya ji ta bakin al'ummar jihar. sunana yakubu dahiri isa ƙuri'ata tana hannuna zan zaɓi jam'iyyar daga ta dace da ni domin samu shugabanci a jihar ta da sunana isa muna nan mun shirya mu da ƙuri'an mu a hannunmu da za mu kafa mu tsare sunana abdullahi mai kano muna nan dai muna shirin insha allahu za mu zaɓi shugaba managarci wanda zai kare mutuncinmu zai tafi da al'amuranmu yadda ya kamata insha allahu wasu 'yan najeriya kenan a nan kano suke bayyana shirin sunatin karar zaɓen zaben gwamnoni da 'yan majalisar dokokin jihohi da hukumar zaben Najeriya za ta yi a yau Asabar din nan. Hukumar zaben dai ta ce ta gana da masu ruwa da tsaki a nan Kano domin tabbatar da cewa zaben ya wakana kamar yadda aka tsara shi. Alhaji Hussein Halilu Fayi shine sabon kwamishinan zaben Kano. Za su kuma tabbatar sun tsare mana kayan aiki da kuma ma'aikatanmu wadda za a yi amfani da su lokacin wannan zabe din. A nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce dukkanin hukumomin tsaro sun haɗa hannu wuri guda da nufin kawar da kowace irin tarzoma a yayi da kuma bayan kammala zabuka ASP magaji Musa Majiya shine kakakin rundunar. Mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tara dukkanin DPO da area commander da mataimakansa a dukkanin su na jihar mun taro ba don kuma don mu kara bita da tilawa da tuntuntuni akan abin da ya shafi ayyukan zaɓe wanda muke cika ranar asabar an Allah kamar haka zalika zuwa gurin zaɓe to ba buƙatar mutum ya je gurin zaɓe da wani kulli ko waɗansu jika wanda su ma sai an buɗe su wanda zai sa a ƙara ɓata lokaci a jihar jigawa ma hukumar zabe a jihar ta ce dukkanin kayayyakin zabe sun rigaya sun isa wuraren da ake bukata a ta bakin jami'in hulɗa da kafofin yada labarai na ofishin hukumar da ke garin dutse usman kore muka raba kayan aikinmu daga zuwa ƙananan hukumomi daga ƙananan hukumomi zuwa santocin mazaɓu wanda kuma insha Allah cikin daren nan yau su kuma santocin mazaɓu za su rarraba su zuwa tisha-tisha polling unit kenan hmm. don su kasance sun je polling unit sun Allah da kafin karfe takwas don takwas za a fara competition. wannan zaben kamar aiki zai muku yawa ta la'akari da cewa ka san a baya ba ku zaben yan majalisar tarayya ba yanzu zabuka guda nawa kenan za ku yi a asabar ɗin nan. in ji Allah zaɓen ku za akwai na ɗan majalisar wakilai ta jiha akwai na ɗan majalisar wakilai ta tarayya akwai kuma na gwamnoni gwamnati zan yi nazar. Jihar Jigawa dai yana daga cikin jihohi da manazarta suka ce fafatawa za ta yi zafi a zaben na yau. Amma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta shirya tunkarar duk wani kalubale kamar yadda kakakin rundunar DSP Abdul Jinjiri ke tabbatarwa. Jigawa alhamdulillah ta yi zaɓe ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma har gani lafiya ba matsala. Wannan ma har ma gani da muke hasashe insha Allah za a yi shi lafiya a gama lafiya. Ima har da akwai wani ɗan ɗarɗar ko wani abu to na 'yan sanda ta jihar Niga a shirye take domin ta fuskanci dukkan wani kalubale domin ba za mu kasa a gwiwa ba wajen dake duk wanda yake nema ya kawo ta a kotar tarzoma a lokacin gudanar da wannan zaɓe. DSP Abdul Jinjiri kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To, Malam Ladan daga Kano kuma ina muka dosa. to grace za mu zarce ne zuwa ofishin hukumar zaɓe da ke babban birnin tarayyar najeriya wato abuja amma kuma dai kafin mu isa babban birnin tarayyar bari mu yi wa masu sauraro matashiya da wannan waka ta tasha ta ah, nijar bismillah Usman Adamu Usman Wali Baban Mariya Usman Adamu Usman Wali Babban Adali Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi mai iya shatan zamani Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi mai iya Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole ya ce waka ya kirkira amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kirkira Tuna na yaro ɗan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani ina yaro dan kanka ne makaranta amma ni malam ya faɗa mani abunda Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa abunda annabi ya faɗa shine malam ya faɗa wanda malam ya faɗa wazi a garan aiki da shi dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali dubun jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke shatan zamani dubun jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke lokacin wali iya da rai kale Allahu akbar lokacin mutuwa bata daushi ba Allah ya jika musulmi kanan mana faɗi gaidan na faɗi mai duguri na faɗi da na faɗi ranar zaɓe na tahe in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa ya tashi ko gari da dare ta zo gari usman adamu na dawa nema hakkin 'yan ƙasa karya ba ta gan shi ba shi ma bai ganta ba kenan ko bai san ina ba su in yayi maka alƙawali jama'a sai ya cika shi cikin yarda ubangiji sai ya cika shi alƙawali jama'a sai ya cika wannan gaskiya ne Usman Adam Usman. Allah ya kama da Allah kama zai da gafara. Wali baban Mariya. Usman Adam Usman. Haka dai aka yi. Wali baban Adam. Allah ya yarda Allah ya cika ne. Da farin sanata ya fida. Kuma fata ya cika inda mutuwa bata daushi ba. Nan gaba ɗan kaɗan. gwamna zai bida kuma fata zai cika don roƙo za mu yi inda Allah rabbana jaguri ya cika Najeriya sam sam duka ta mace. ce. Da Najeriya duka ta mace shatan zamani. Najeriya ai da duka ta mace. ce. Da ko ina sai mun kewaya mun zagaya cikin Najeriya shatan zamani. Gari gari mu je. Haka. Istat istat mu je. Tare da wali za mu je. Haka. Mu yi wasan jin daɗi. To Allah bai fa na gada talatu wannan waka kai ma ta ratsa ka. Ta shi gini. A kwarai kwarai. Da ishara ce ai ga yayin da ake harkokin zaɓe. Kwarai da gaske. To bari mu nufi birnin tarayya Abuja kamar yadda ka faɗa tare inda wakilin Nasiru Adamu elhika ya aiko mana da rahoto cewa. yadda masu zaɓe suka yi murna zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da ya sanya hukumar zaɓe ƙara nuna masu kaɗa ƙuri'ar ka iya tsayawa saurari sakamakon zaɓen gwamna da 'yan majalisar jiha daga rumfunan zaben su matukar dai hakan ba zai tada husuma ba mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nick Dazan ya yi ƙarin bayani ba abin da ya canja wajen amfani da na'urar tantancewa ko amfani da katin dindindin ko kuma wajen idan mutum ya kada kuri'a yana iya saurara cikin lumana kamu a sanar da sakamakon zaɓe a wannan cibiya duk wayannan suna nan daram dam babu wani canji da aka musu babu wani soyi da aka musu masu shiri kan lamuran yau da kullum irin su nasiru gambo malumfashi na hango zaben zai iya bada mamaki wasu gwamnoni da suka tsaya ko kuma wasu 'yan siyasa da suka zama suna tasiri a zaben 2011 ko 2007 to bana ga sunan nan sun nemi takarar misali wakila majalisar dattawa sun faɗi to wani abu ne wannan dama shine demokradiyya kuma shine ci gaban demokradiyya a yi zaɓe a ce an ci a yi zaɓe a ce an fadi kuma a ci gaba ita demokradiyya tana ƙara samun gindin zama a Najeriya. A nasa bangaren wani kwararre kan harkar tsaro Max Banite ya shawarci 'yan takara su yi koyi da shugaba Jonathan wajen amincewa da sakamako. Hakanan in wani bai yi nasara ba ya yi koyi da shugaba mai jiran gado Janar Buhari da ya takara su hudu kafin samun nasara. Even if you fail once, second, three times you continue to try until you get what you want. Janar Buhari ya nuna juriya da rashin ja da baya ka yi takara sau ɗaya sau biyu ko sau uku baka samu nasara ba kar ka yi ƙasa a gwiwa da yardar Allah a ƙarshe ka samu nasarar Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina na ganin ba daidai ba ne a zaɓi masu ɗabi'ar ba da kuɗi ranar zaɓe. Wannan ya gwada cewa waɗannan mutane da suke yin wannan makiyanmu ne waɗanda suke so su ci gaba da mai da mutane bayi ne waɗanda suke kashe 'ya'yan al'umma ta hanyar ba su kwaya da wiwi da sauransu suna ainihin ɗebe nasu 'ya'yan suna kaiwa turai suna karatu Hakika baya ga manyan jam'iyyun PDP da APC, Abga mata marigayi Ojuku na da 'yan takara har ma nan arewa, kamar tsohon ministan labaru labaran mako da ke takara a Nasarawa, da Alhaji Umar Abdullahi Tsauri a Katsina, da ya ce sam ba zai janye takararsa ba. Tsohon minista Rima Ingama da mukarrabansa sun fidda sanarwar zama a PDP da marawa 'yan takarar jam'iyyar baya, ba kamar yadda ake cewa sun bi sahun 'yan sauyin sheka ba. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. to eh, grace wani abu da yake cewa masu ilimin tattalin arzikin tuwa kwarya a najeriya shine yadda kasar take ɗimbin albarkatun ƙasa da hmm. allah ya mata amma kuma take dogara ɗungurungum a kan arzikin man fetur wajen gudanar da harkokinta na yau da kullum a kan wannan batu ne abokin aikinmu usman kabara ya muna nazari muna son mu yi duba ne akan shin wayannan jihohi na Najeriya daga kudu har arewa wani irin arziki Allah ya basu wanda ya kamata mutane su kalla kafin ma su zaɓi wanda zai jagoranci wayannan jihohi nasu wannan ce ta sa muka zakulo wani masani akan harkokin ma'adani da abubuwan da suka shafi albarkatun ƙasa wato Dr. Kabir Abdulkadir yan mama wanda ya kallon mana dukkanin jihohin nan abubuwan da suke da shi na arzikin ƙasa wanda shi kaɗai yana iya rike su har ma ya rike wasu daga cikin jihohin shin me zaka ce game da arzikin da da wayannan jihohi na najeriya su suke da shi manya da aka sani abun mamaki ne cewa najeriya ta shekara sha shida ba tare da ta yi wani hoɓasa ba ta bunƙasa ƙasar nan a kan maganar ci gaba kowa ya san kasashen inyamurai tun lokacin da muka samu mulkin kai zuwa yanzu sun bunƙasa ne a kan maganar kwakwa kowa sun yadda aka yi yadda aka yi a malaysia ta zo ta ɗauka yau ta zama a duniya ita ce ta farko ita ce a gaba mm. a kan magana wannan ice. dole da cike da kwaka a kaga wato tun da ka taho daga ifa ka taho Port Harcourt, ka zagayo, ka taho nan kasar Abia, Enugu, ka taho Imo duk suna da kwakwa. To sai ka baro can sai ka taho Southwest. To kudu maso yamma su kuma Allah sai musu koko. Daga maganar wato mai yanzu koko shine na biyu wajen abin da ke kama saboda haka nan wani abu ne wanda eh, shi koko din me ake da shi kuma wani jihohi ne suke da shi eh to ka kamar duk wannan ne ma aji suna da koko hmm. wato kaga daga Ondo jiha na na osun ai duk wuri ne wanda suke da koko da oyo to in ka taho nan arewa ka zo santar arewa binoye an santa kan maganar kamar su lemu su mangwaro da sauransu yanzu wannan abin da ke fara dubi yadda wato wajen sittin bisa ɗari na abin da suke yin suka wanda ake samu wanda ake wanda ake ake tsunkowa hmm. yake lalacewa alhali kau wannan abu za a iya mai shi wanda za a rika yin lemu kamar na kwalba to kaga gwamna abin da kamata ya tunani kenan in babu man nan shin me za mu yi abin nan kuma ai shi aikace to kuma kaga akwai itace kamar su gam arabic wannan ita ce a gaba shi gam arabic kamar karo kenan eh karo kenan banda kamar kasashe kamar sudan ai ba inda ke da gam arabic mai kyau wanda ake bukata kamar na najeriya saboda haka ne to kaji itace kenan kamar kado kaga kamar su gombe su tumatir su saboda haka nan to wani to taraba state din nan akwai hawan mambila to wannan hawan nan na mambila da wannan yanki na mambila bincike ya gwada zai iya ci da afirka gaba da a kan maganar nono da nama da man shanu saboda to wani yanki ne wanda ke yana najeriya amma yanayin shi na ƙasar turai ne sama yake wanda kudan tsando ba zai iya hawa can sama ba saboda haka za ba zai samu ciwon wannan ciwon hmm. wato trypanosomiasis sa'annan kuma a wannan wuri za a iya zuwa a kawo iri irin na turai kowane iri wanda zai zo nan hmm. wanda za a iya gama da namu irin wanda za a samu shanu wanda hmm. za su ba da nono za su ba da mai mm. sa'annan za su ba da nama mm. yasa ka ga afirka gaba da wuri biyu aka fara yin wato wurin bincike mm. da kuma yin alluran na rigakafi na shanu a afirka daga kenya sai a nan abu sai muka zo da kuma fata wato kirage wato shi fata na shanun najeriya yana da yana fin kowane fata kyau akan magana a abubuwa irin na fata kamar su takalmi su kuma jacket da ka katsina bangare na jos mm. to nan ne bangare da ake yin auduga kaga bangare na kano su kuma nan bangaren su ake yin gyada a arewa an san akwai mai saboda muna da kwal mai kudu yawan kwal mm. ka gane ko mm. sa'annan kuma muna ta kamar ina ne ake samun kwal din na eh, kwal yo ai kwal yanzu arewa in ka taho wato tun da ka shigo benue har taho ne ya malala ya taho abuja din nan sa'annan ya malalo ya taho kaduna da kaduna sai ya wuce wannan din sa'annan sai ya tafi zuwa jos mm. daga jos sa'annan wani ya kwana ya tafi gombe bauchi zuwa Taraba. Zaɓe kamata ya ku zaɓi mutum wanda ke da hangen nesa kuma wanda mutum ne jarumi. Tattaunawar mu kenan da Dr. Kabir yan mama wanda ya mana tsokaci akan arzikin jihohin Najeriya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya. Masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane. To a gaishe ka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe uku da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayo da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA mai magana Mansur Isa Fabalawa a kanan dafa Najeriya. To ra'ayina a yau shine in kira da jam'iyyar APC da shugabanninta musamman shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da ya hankali ya hatara da waɗannan mutane 'yan miya ta yi zaki da sai da suka ga gwamnatin apc ta kafa mulki sannan suke ta yunkurin shigowa cikin wannan jam'iyya wannan hadari ne sosai domin mutanen nan su suka ta yi wa shugaba jonathan ingiza mai kan turuwa suka ƙi gaya masa gaskiya yayin gajen wannan kasa tamu a karkace ba tare da suna tunatar da shi ba yau ga shi kwatsam bayan sun ga wannan gwamnatin pdp ta fadi kuma suna ta yunkuri suna shigowa wannan gwamnati ta jam'iyyar apc a ƙarƙashin jagora janar muhammadu buhari to amma abin da muke bukata shi janar muhammadu buhari ya san irin zaman da zai yi da irin waɗannan mutane ka duba kamar irin su mutane irin su mafindi wanda har ranar zaɓe irin maganganun da suke fitowa a bakinsa ba masu daɗi ba ba kuma baya kokarin ya yi wa shugaba jonathan nasiha sai da gwamnati ta faɗi yau kuma ya fito yake cewa ai ya koma jam'iyyar apc kuma yake aibata jam'iyyar da ta fito da ya fito daga ciki wannan ba daidai ba ne ba kuma wannan yana nuna 'yan siyasar najeriya ba don jama'a suke ba suna yi don kawunan su ne kawai domin inda don jama'a suke za su zauna a cikin jam'iyyar su su fito da wasu manufofi masu inganci wanda za su inganta al'umman najeriya domin nan gaba su ma samu su dawo cikin mulki ya nuna cewa tabbas waɗannan mutane a yi hattara da su Assalamu alaikum suna na Mansur Isa Fabalawa a kanan Daba, Najeriya. To, madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yau Asabar ɗin nan idan Allah ya yarda 'yan Najeriya waɗanda suka cancanci yin zaɓe suke koma rumfunan zaɓe domin zaɓen gwamnoni da wakilan majalisun wakilan jihohi. za a yi zaben na yau ne makonni biyu bayan da shugaban najeriya goodluck jonathan ya zama shugaban farko wanda ya ke kan mulki da ya sha kayan zaɓe ta hanyar jefa ƙuri'a kafofin yada labaran amurka sun ba da rahoton cewa gobe lahadi idan allah ya kai mu tsohuwar sakatariya harkokin wajen amurka hillary clinton za ta ba da sanarwa a hukunce ta niyyar ta neman jam'iyyar ta ta tsaye da ita 'yar takarar shugaba a shekara ta 2016 baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Wata kotun tarayya a Topeka jihar Kansas nan Amurka ta caji wani mutum mai suna John Booker ɗan shekara 20 da haihuwa da laifin ƙoƙarin tada bam a wani sansanin soja a zaman wani ɓangare na maƙarƙashiyar goyon bayan ƙungiyar Islamic State. Jiya Juma'a ma'aikatar shari'a ta ba da wannan rahoto. idan dai aka sami jan buka da laifi to ana iya yanke masa hukuncin daurin rai da rai To madalla da takaitattun labaran muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma canza da la'asar mu ci gaba da kawo muku rahotanni kan yadda aka gudanar da zaɓe a Najeriya. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da suka hada da ladan ibrahim ayawa da kuma jummai ali da ta karanto labarai sai kuma malam siri da ya har harhaɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri a gudanar da zaɓuka lafiya kuma allah ya ba mu haɗin kai da ci gaban ƙasa da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.